بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma tara ga watan jumada al'akhirah a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya a yau za mu tashi a darasi na 180 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar al'imamu malik ibn anas imamu al hijira riwayar yahya ibn yahya al laifi al-masmudi al andulusi tariqar ubaidullah ibn yahya al laifi muna kundi na goma sha takwas da yake magana kan abin da ya shafi azumi ma'ana kitabu siyam za mu tashi a darasi a babi na talatin cicip inda a babi na talatin cicip inda ya ce babu jami'i qada'i siyam ashe ashirin ce a na sha tara muka yi subhanallah idan nawa ne ashe ashirin ce ma na ce talatin za mu tashi a babi na ashirin babu jami'i qada'i siyam babu jami'i babin da ya tattaro maganganu kan abin da ya shafi ramuwar azumi kan abin da ya shafi ramuwar azumi shin ramuwar azumi wajibi ne a rama shi da wuri ko ba wajibi ba ne a rama shi da wuri ana fatan kun bayyance wannan da kyau ko قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان قال عبيد الله بن يحيى الليثي ya ce shi ubaidullah shi ne rawin muwatta an yahya ibn yahya al shi ne wanda ya rawaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya al ba wai shi kadai ne suna da dama amma dai rawayarsa tana da cikin ruwayo da suka shahara daga wurin yahya ibn yahya al kuma ruwayarsa ita ya kira tariqar obaidullah ibn yahya al-laythi ya ce haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan shi yahya ibn yahya al-laythi yana daga cikin waɗanda suka ruwaito buwafa a wurin malik ibn anas ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamu la'imma imamu dar al-hijra alimul madina wa muftil haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 qala an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari mutumin madina ne shi ya kira qadil madina yana cikin alƙalan birnin madina ya rasu shekara ta 144 ana abi salamata bin abdurrahman daga abu salamata dan abdurrahman shi abu salamata dan abdurrahman ya rasu shekara ta 94 ko 94 ah, malamai sun kara ma juna sani akan shekarar da ya rasu shi abu salamata bin abdurrahman abu salamata bin abdurrahman kulura malamin mu abba da ya ce ismuhu kunyatuhu ismuhu kunetuhu sunan shi shine alkunya tasa mecece alkunya tasa abu abu abu salama me sunan nashi abu salama mana ismuhu kunetuhu shine abu salama ibn abdurrahman abdurrahman ibn auf kenan shi tsatsan abdurrahman ibn auf ne annahu sami'a aisha ta zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam lalle shi ya ji aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙulu tana cewa kenan yahya bin sa'id ya yi karatu tabi'i ne amma ya yi karatu ne a gaban tabi'i kulura tabi'i ya yi ruwaya a wurin tabi'i sai dai shi tabi'i abin nan abu salama bin abdurrahman yana ga cikin manyan tabi'ai domin ya rasu ƙasa da shekara ɗari muka ɗauki ruwayar 94 kenan ya ji aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙor aisha ita ce a siddiqatu bintu siddiq ita za ka zance atika bintu atik atika bintu atik ma'ana atika bintu atik ta rasu shekara ta 57 bayan hijira ta kasance tana cewa in kana in kana lalle ya kasance in al-mukhaffafa min as-saqil ai asalinsa innahu innahu lalle da al'amarin yake kun lura da ke ko kana ya alayya siyam ya kasance azumi yana kasancewa a kaina kun sai aka cire aka yi takfifin inna din sai aka ce in saboda ai dama inna tana da shadda to ko in tana da shadda ya zama guda biyu kenan da mai sukun da mai fataha ku to da aka ce in kana ya zama al-mukhaffafa min as-saqit to ita in al-mukhaffafa min as-saqit akwai allaci ta amalu amalu laisa da laisa da in da ɗaya ne in ana illa nazir ai laisa ana illa nazir lastu illa nazira kaga in ta zama allati ta amalu amalu laisa sai zama da in da laisa da ma da aikinsu ɗaya daya ma an nafiya kenan ita ma allati ta amalu amalu laisa kun lura da kyau ko to yanzu ya za ka gane da in al-mukhaffafa min as-saqil da in an nafiya sai suka ce in al-mukhaffafa min as-saqil lazim a samu lamun a cikin khabar ɗinta wannan lamu ita ya kira lamun fariqa ai allati tufarriqu in al min min allati ta'malu amalu laysa wa in min allati la ta'malu amalu laysa isa aisha ta ce in kana la yakunu la yakunu wannan la din sai ya zama tana nuna mana tana mana magana ne akan in mai ma'anar inna ba in mai ma'anar laysa ba in kana lalle ya kasance layakunu alayya yana kasancewa a gare ni ana bina me yake kasancewa a kaina asiyamu min ramadana ya kasance yana kasancewa a kaina azumin watan ramadan kenan bashin azumin watan ramadan fama astati'u asumuhu ba na iya samun sarari na in azumce shi in biya wannan azumin hatta ya tiya sha'abanu har sha'aban ya zo wani hadisi bayan malik bukhari da muslim da abu daura da turmuzi da nasa'i da ibn maja duk sun shi duk sun rawaito shi kaga a kharaja husita kenan aisha radiyallahu ta'ala ana take kasancewa take cewa ya kasance azumin watan ramadana yana tare da ita ba ta samun sarari na tarama shi har sai sha'aban ya zo kuna jina da kyau ko kenan wannan ya nuna mana halaccin jinkirta qada'in azumin watan ramadan kun yi shiru alal itlaq a'a da niyyar kana son za ka rama kana son za ka yi kana son za ka yi baka samu sararin yin ba ne ba wai kawai ka ajiye shi ba ne zai shi abin za ka yi kuludan ta ce fama astati'u ba na samun lokaci da zan yi ma'ana tana kokarin neman sarari da za ta yi azumin ba ta same shi ba illa hatta ya ce sha'aban har sha'aban ya sa ina fatan kun mai wannan da kyau me yasa ba ta samun sarari ne ta yi azumin sai ta ce saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kada wata rana ya neme ta kuma a ce tana azumi wannan yasa sai ta jinkirta azumin Dan kada wata rana ya neme ta kuma ya zama tana azumi kuna jina da ke ko me yasa sai ramadan sai sha'aban saboda a sha'aban ne annabi sallallahu ya fi yin azumi babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi a cikin sakamakon sha'aban in dai ba ramadan ba to yawaita azumin da yake yi a sha'aban shi yake ba ta sarari na tarama azumin ramadana da ake binta kenan tana siti shawal ba yi tana azumin nafila ba ne don ba ta samu matsararin yin ramadana ba ina son ku gane fikihun da kyau don sunan wancan na fila sunan wannan farilla kun bai ci magana ta da kyau sai malamai suka ce to in haka ne ai ba ita kaɗai ce mata a wurin manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ba asali ma su tara ne saboda haka kowace tana da kafin girki ya zagayo gare ta sai ta kwana takwas kun lura da kyau ko sai malamai suka ce ai shi manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ba a wajabta mashi raba girki ba turji man sha'u min hunna wa tu'i ilaika man sha. shi ba a lazimta mashi ba a wajabta mashi raba girki na yadda in yana wannan ɗakin lazim kuma ba zai shiga wancan ɗakin ba shi ba a mai wannan ba kun lura da kyau ko saboda haka ko tun da haka ne za ta iya kokari wurin ta ga ta biya mai bukata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kenan har ta ba da hanzarin cewar ba za ta iya yi ba dan kada wata rana ne mai ta zama da tana azumi kaga kenan a sauran wasu azumin ba baya cikin lissafi kuma ba rage mata daraja bane a ce ba ta azumin siti shawal ba rage mata daraja bane kun lura da kyau ko domin matsayin kula da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yafi ɗaya kenan umuman matsayin kula da miji ya fi mace ta kula da mijinta ya fi azumin ta shawar mace ta kula da mijinta ya fi azumin ya fi azumin arafa na sai ta nemi izininsa kun da ke ko sai ta nemi izininsa idan shi a ranar arafa ba zai azumi ba ya ce kar ta yi ba za ta yi ba shi ne tsoron allanta in yin shi ne tsoron allah ba za ta yi ba don ko tana yi mai ta dole ta sallama kuma sai ta rama don ta karya azumin nafila da gangan na an ce ta nemi izininsa ina son ku gane magana da kyau kun fahimci magana ta da kyau ko yawa abin da za ku ji haka na ji wani yana cewa ne kuma ai da wuya a ce aisha radiyallahu anha ba ta azumin sai yake ganin cewar ya halatta mutum ya jinkirta azumin ramadana ya fara ramuwar ramadan ya gabatar da sitti shawwal wannan kuskure ne a ilmanci kuskure ne a ilmanci saboda mai zama kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadana duk wanda ya azumin ramadan thumma atba'ahu sitta min shawwal sannan sai ya biyo shi da sitti shawwal shine kamar wanda ya azumin shekara guda to yanzu wannan yayi azumin ramadana kwana 25 ya azumci ramadana bai azumci ramadan ba saboda haka yanzu abin da ake binsa shine ya biyo bashin ramadan tukunna sannan ne sai ya magana ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam cewa yi wa ma taqarraba ilayya abdi yana yana bayanin hadisul qudsi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so kamar abin da na wajabta mishi aka wajabta mishi azumin ramadana ko azumin tasu'a ko na ashura ko na ranar arfa ko na Suci shawwal ko na uku a kowane wata ramadana aka wajabta mishi saboda haka mutum ya fara gabatar da wajibi wannan duk mutumin da kaga yana gabatar da nafila akan farilla za a ga akwai zungurin shedan tare da shi za a gane wannan a cikin talbis iblis na ibn qayyim in dai kaga yana saurin gabatar da nafila akan farilla to iblis ya fara hure mashi kunni kun bai ci magana ta da ke ko me ake fara gabatarwa farilla sai na shi shine asali sai farilla sai na fila wanda zai yi tambayar da ana ga sitti shawwal ga azumi bai yi ba shine wanda ba da sarari ya sha azumin ramadana 23 27 guda uku ya samu ya a ramadana shi zai iya yin sitti shawwal tunda ai kaga ba zai iya yin wannan ya cike amma wannan ana bin shi azumi uku ko azumi hudu ko biyar ko goma sannan ya ce wai zai fara gabatar da siti shawal kafin ya yi ramadana ko ashirin ake bin sa ya ce mai gabatar da gabatar da wannan su ma malamai suna taimakawa wurin zare falalar azumin ramadana a zukatan mutane kun fahimci magana ta da ke in haka zo karshen wata sai ka ana ta yi wa mutane bayanin sittin shawwal ba ka taɓa jin suna wa mutane bayanin wanda ake mashi ramadana fiye rama Ƙala babu siyamil yawmin ladhi yushakku babin da zai mana bayanin azumin ranar da ake kokonto a cikinta ranar da ake kokontanta shin wannan ranar talatin ga watan sha'aban ce ko ɗaya ce ga watan ramadan kenan yau shak rana ɗaya ce a shekara lura ita ce ranar da ta biyo 29 ga sha'aban idan ya zama zamana yau muna tara ga watan sha'aban yanzu gobe shin talatin ce ga sha'aban ko ko ce ga ramadan kun gane wannan da kyau ko hisa ta zama shakku saboda wannan kokwanton da ake in an samu tabbacin ganin wata a yau to gobe ta zama ɗaya ga ramadan in ko ana ta sauraron in ana ta sauraron samun labarin ganin wata to yanzu gobe tana na yau shak ko dai ɗaya ga ramadan ko talatin ga sha'aban in ba a ga wata ba talatin ga sha'aban in an ga wata ɗaya ga ramadan in ba a samu labarin kowanne ba ta zama yau shak to ita ya kira mu shak ranar kokonto shin tana ramadan ne ko tana sha'aban ne to me hukuncin azumi a wannan ranar shine ce babu siyamil yomi shekil yawmil laziyu yushakku babin da zai yi bayanin azumin ranar da ake kokonto a ciki shin ya halatta kai azumi a ranar قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا قال مالك رحمه الله أن قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يجي أم مالك دق مالك ابن أنس mana qala haddathani yahya an malik annahu shi malik sami'a ahlal ilmi ya ji malamai kirka shi malam ya ji malamai ke ashe gaba da gabanta ko shi malam ne ya ji malamai suna cewa ashe ana kafa hujja da malamai ku da kyau malik sami a halal ilmi da yawa a cikin baka samu aya ba kenan baka samu hadisi ba shikenan ba za ka ɗauki maganar malami kai hujja da ita ba ba za ka in an ma tambaya ba za ka ce ka ji malam wane ya ce ba shikenan ka huta ka ji malam wane a tafsirin aya kaza ya ce kaza ka ji malam wane da aka mai tambaya ya ce kaza shikenan ka hujja amma ba ka ji ire-iren waɗannan a cikin mu ta najeriya shi yana ganin ba zai iya cewa ya ji malam wane ya ce ba ko da ya ji wanan ya ce kwara kawai ya bada amsa kai tsaye ba tare da ya ce wane ne ifa tawar ba ko ba kake ba in ya ji shek jafar mahmud adam rahimahullah ya ce kaza to shi ba zai iya cewa ya ji malam jafar ya ce ba kware ya bada amsar kai tsaye kamar shi ke da fatawar sai ya cire sunan malam jafar kuma shi ke da fatawar ko ba kake ba kai kuma daga ji ka san fatawar malam jafar da yanke ma ka ci karatun ba haka ake yi sai ka ce ka ji malam jafar ya ce kaza shikenan ka huta ka ji malam Uthman ya ce kaza ka ji malam ya ce kaza shikenan ka huta ana ana ba da amsa da fatoyin malamai malik ibn anas ya ce sami alal ilimi ya ji malamai yanhauna suna hana an yi sama a azumin a azumci al-yawmul ladhi yushakku fihi min sha'ban ranar da ake kokontanta shin ta sha'aban ce ko ta ramadan ce suna hana a yi azumin wani izana wa bihi siyama ramadan amma idan shi wanda zai azumin ya yi azumin ne da niyyar ramadana zai ce to ai in dai sun ce a ga wata za a gani so da haka shi kan gaskiya tun da za a gani ya kwanta da azumin da niyyarsa in an ga wata azumin ramadana in ba a ga wata ba azumin nafila daman gobe litinin ko gobe alhamis kullum da ke ko in an ga wata ya ci gaba da azumin ramadana in ba a ga wata ba azumin nafila duka babu ko ɗaya kun gane magana ta Ba ko da an ga wata babu ramadan ko ba a ga wata ba babu nafila dan yanzu in ka tambaye shi da niyyar me ya kwana da niyyar nafila ko da niyyar ramadan ba ko ɗaya kun yi shiru in ka tambaye shi ba ko ɗaya bai kwana da niyyar azumin ramadan ba kuma bai kwana da niyyar azumin nafila ba tunda ni ya yayi ta ne mu'allaka qala maliku rahimahullah wa rauna kuma malaman nan suna ganin anna alaman samahu lalle ya zama wajibi akan duk wanda yi wannan azumin ala ghairi ru'ya idan ba a ga wata ba wai wannan kwace idan ba a ga wata ba ala ghairi ru'ya yayi azumi in ba a bisa rashin ganin wata thumma ja'a sabatu annahu min ramadan sannan sai bayani tabbataccen bayani ya zo cewar wannan yinin fa yana cikin ramadan anna alaihi qada sai ya rama shi sai ya rama shi saboda me zai rama shi saboda ya kwanta ba tare da niyya ba domin abin da ake nufi niyya ita ce jazm ka tabbatar da gobe za ka kafa. amma kawai in an ga wata azumi in ba a ga wata ba za a ah, wannan ba niyya ba ce wannan ba niyya قال مالك رحمه الله ولا يرون بصيام تطوعا بأسا kuma malamai ba sa ganin akwai wani laifi in mutum ya azumin shi wala ya rauna ba sa gani bisu yamihi da azumta wannan yinin ta an a matsayin azumi na nafila ba a san babu laifi babu wani laifi idan aka idan yau ba a ga wata ba yau 29 ba a ga wata ba sai ce gobe zai azumin nafila babu laifi ka kai tsaye ya fara da niyyar azumin nafila kulura ya kwana da niyyar azumin na fi babu laifi a kan cututtun da kan ba samu labarin ganin wata ba gobe zai tashi da azumin shi na litinin ko azumin shi na alhamis babu wani laifi a kai kun da kyau ko amma shi wancan cewa eh, in an ga wata azumin na farilla in ba ga wata ba azumin na fila kaga ba kowace niyyar ya kwana da ita shi yasa aka ce azumin shi bai yi ba ina fatan kun bai ci wannan da kyau na faɗa a farkon darasi yinin nan kwaya ɗaya ne a shekara ka iya kokari ka tsaya ka natsu domin ka tabbatar da labarin ganin wata ko da iyali da 'yan uwa sun kwanta bacci kai a matsayinka na ɗalibin ilimi bacci bai kama ka ba wannan yini sai ka tabbatar da labarin ganin wata kuma ta hanya tabbatacciya duk wani malami da zai ce ya ga wata ya wallafa a shafinsa na facebook ko na twitter ko na instagram ko na menene ya ce ya ga wata ko an ɗalibai sun ba shi labarin ganin wata sun sanar da mai alfarma sarkin musulmi amma suna jiran sanarwa ne a je magana shi kuma akwai a je magana shi ba ta da amfani in ya ga wata ya sanar da mai alfarma sarkin musulmi ba wanda ya ce da shi ya fito ya faɗa wa mutane ya ga wata ya sanar da mai alfarma sarkin musulmi dan yanzu kamar yana so ya haɗa shi da jama'a ne kuma wannan babu malinta a tare da wannan kwata-kwata ɗaya kenan a tsari na najeriya ba wanda ke da hurumin ganin sanar da ganin watan ba mai alfarma sarkin musulmi ba domin azumin ramadana ba azumi ne da ake ɗauka ɗaiɗaikun mutane ba gaba ɗaya ke ɗauka gaba ɗaya ake ajiyewa shi sa hukumomi suke sanarwa a saudi arabia majalisar koli ta alƙalai ce take sanarwa kun bayanci wannan da kyau kuma majalisar koli ta alƙalai su suke sanar da ganin wata ba na ba wai sarki ne yake sanarwa ko minista na watsa labaru ba a Nijar kuma minista na watsa labaru ne kawo ko ina dai hukuma ce a nan sarakuna bangare ne na hukuma a Nijar ministoci bangare ne su ne ma hukuma aiko yawwa a Saudi Arabia alƙalai su ne ma to za ga ko ina hukuma ce take sanar to daga ba wanda ke da hurumin ya sanar da ganin wata ya tara gungun ɗalibansa ya sanar da ganin wata ya ce ya gani wannan in yayi wannan wannan kawai alama ce ta ba malami ba ne alama ce ta ba malami bai saboda ka sai a kiyaye ba wanda ke da alfarma ba wanki da ke da hurumin ganin wata ya sanar da an ga wata sai mai alfarma sarkin musulmi in ya ga wata ya sanar da mai alfarma sarkin musulmi kun bai ce wannan ba ku zai sanar ba balle zai ce wasu ɗalibai sun gani wasu da iya yadda da su sun ce sun ga wata duk wannan shi ta shafa mu ba ta shafe mu in ka ga wata ko iyalinka ba za ka tilasta su ɗauki azumi ba ko iyalinka ba a ce da kai ka sa su ɗau azumi ba mun karanta da ku kai ne kawai azumin ya zama wajibi a kanka nan ka tabbatar da cewar gobara ramadana amma iyalinka ka yi musu ne su ci abincinsu muddin mai abin ma sarki musulmi bai yadda da ganin watan ka ba ai ba dole ne sai ya yadda ba ka ce ka ga wata ka sanar da mai abin ma sarki musulmi ba a dora mai dole sai ya yadda ba kuma bai ci magana ta da kyau ko abin da aka dora shi ne bincika Allah ta'ala ba ce ai man tara zona mina shuhada'i ba wanda kuka yarda da su to ba yarda da shaidar ka ba ba yarda da shaidar ka ba shikenan ka kawo wata shaidar wannan ita ce magana so babu ruwan ka cewa an ce an ga wata ba a sana ba nan duk bai dame ka ba ko mai ci magana ta da kyau saboda ka babu wani malami daya babu wani shugaba na wata kungiya ko na wata dariƙa da yake da hurumin sanar da ganin wata a Najeriya in ba mai alfarma sarki musulmi shi kadai yake da yake sai wanda ya dankawa shi mai alfarma sarkin musulmi sai in ya danka ma wani ya ce ya danka ma sakatarensa ya sanar ko ya danka ma mataimakinsa ya sanar shi kenan duk ga yanzu aiki shi ne ya danka ma wani kuma bai ci magana ta da kyau ko amma kwata-kwata wannan baya ciki abin da za a zo a tattauna bayan sallar asubahi ka tashi a je ka ce ka ji cikin malaman sunna ko cikin malaman ba wani malaman sunna a ciki in dai sunna ce wannan ba sunna bace sunna ne mai wasu musulmi ya sanar da ganin wata a ɗauki ba wani malami da zai sanar da ganin wata a matsayin shi na malami wuya babu shi kun gano wannan da kyau ko قال مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا قال مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا وأن الأمر كرم الأمر ورم والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا kuma shi na da suke malamai a garin mu suke a kai cewar ranar da ake kukanto in dai ba a tabbatar da ganin wata ba to ba azumin ramadana duk wanda ya azumin ramadana da niyyar in an ga wata ya tashi saboda haka da sallar asuba sai aka ce an ga wata alhamdulillah ba shi da azumi saboda ne saboda niyyar bai yi ta kabalar tsoron alfajiri ba bai yi niyya qabala tulu alfajr ba domin ka'ida ita ce niyyaka ta azumin watan ramadan niyyaka ta kowanne azumi kai ta kafa fito wadaje na da kyau niyya ta kowanne azumi shine kai niyyar kafin alfajr ya keto in dai alfajr ya keto sannan kai niyya to baka da azumi saboda me saboda waɗannan minti biyu minti uku tsakanin huduwar alfijir da ɗaura niyyarka a me kai su a kana azumi ko ba a baka azumi a baka azumi kenan yanzu baka azumci yinin gaba ɗaya ba tunda Allah ta'ala cewa yi wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt abyadu min al-khayt aswad min al-fajr kaga dauko azumin kenan summa atimu siyama ila al-layl kai azumi kenan to da dauko shi da ajiye shi dole sai an cika yini gaba ɗaya amma sai da aka idar da sallar asuba sannan ka dauki niyyar azumi to yanzu daga hudu wa alfijir zuwa idan da sallar asuba ai baka azumci wannan zarfin zaman din ba ina fatan kun mai tsoni babu kafara dan ba zai sha wannan ba ba zai sha ba cewa rama azumi zai babu kafara rama azumi zai babu kafara amma ba zai sha ba a ranar in ya sha a ranar su yayi kafara wanda ya ki sauraron sanarwar mai alfarma sarkin musulmi kawai ya kaɗa kan shi ya sa watakila yana jiran za a tashe shi ne zai ji ana goro goro goro tashi gari ya waye watakila shi sai kuma ya sha'afa almin da duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba sai da gari ya waye sai ya ji labarin ganin watan azumi na farko ba zai ci abinci ba dan ya ci abinci zai kafara kuma bai ci magana ta da ke ko na biyu kuma sai ya rama wannan yinin sai ya rama wannan yinin don bai azumci shi ba me yasa bai azumci shi saboda babu niyya kuma wa niyyatu shartun li sa'ir al-amal biha salahu wal fasadu lil amal kamar kamun baki ne ko da wasu malamai sun ce babu kamun baki a musulunci watakila a fahimtar su ne amma kamun baki ne don me za ka kira shi dole ka samu mai suna dole ka samu mai suna kamun baki ne kuma dole a samu niyya qabla tulu'il fajr in dai ba a samu niyya qabla tulu'il fajr ba to babu azumi kun wannan niyya qabla tulu'il fajr ina son ku lura da kyau ita ce nasi na alqur'ani mai girma dan qur'ani ya ba da lokacin azumi yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr dauko azumi kenan suma atimu siyama ila al-layl aji azumi kenan ina fatan kun gane to dole a dauko shi da niyya in ba a yi shi da niyya qabala tulul fajr ba babu azumi kun bayyanci magana ta da kyau babu azumi domin an rasa niyya qabala tulul fajr kuma duk abin da babu niyya babu shi saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace innamal a'malu binniyat in ku aka rasa niyya babu wannan azumi to kuma niyyar azumi dole ne a yi ta qabala tulu'il fajr mutum ne zai sallah azhar sai da iri raka'a uku sai da iri raka'a biyu sai tuna bai yi niyya ba kawai zuwa iya ci gaba da sallah sai da ya cika raka'a guda cip ya taso sama sai tuna kai wacce raka'a ba bai yi ta da niyya ba kwata-kwata ya zai yi yanzu wannan raka'a ta biyu don yanzu kabbar harama zai yi kabbar harama zai yi domin duk waɗancan kabarbarin da yi a wacce raka bai yi su da niyyar kabbara harama ba ya yi wannan ne da niyyar zuwa ruku'i ba da niyyar kabbara harama ba saboda haka wanda yi mai kallon ido zai ce ya yi azan raka a biyar amma shi raka nawa yi hudu to me sunan wacce raka'ar eh ta zama mulga an cire ta kowane suna ka kira ta dai ba ta cikin lissafi to yanzu ya zaka da su ta akwai kuma wanda yake ko da an sanar cewar an ga wata ba sa daukan azumi ya zaka da su qala rahimahullah babu jami'i siyam babu jami'i siyam wannan babi ya tattaro masail na abin da suka shafi azumi qala haddathani yahya an malikin an abin nadar maula umar bin ubaidillah an abi salamata bin abdurrahman عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر ما لم مالك أنا شيني أبو النضر أبو النضر shine salim bin abi umayya baban nadar shine an abin nadar daga baban an nadar waye baban an nadar shine salim ibn abi umayya ya rasu shekara ta 129 an abi salamata bin abdurrahman daga malaminsa shine abu salamata ibn abdurrahman mun yi magana shi ɗazu ko da ya rasu shekara ta 94 ko kuma ta 104 an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama annaha haƙala lalle ita aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sumu ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance yana dinga yin azumi hatta na ƙula la yuftar har mu ce kai ma'aikin allah kuma ai ba zai ma ajiye azumi ba ya ci gaba da yin azumi azumi kawai yake muka same shi haka kaga yayi azumi jiya yayi yau yayi gobe yayi jibi aka yake ta azumi sallallahu alaihi wasallam wa yuftiru kuma yana aje azumi hatta na kula la yasum amma ce kai maki Allah kuma ya aje azumi yau raban shi da azumi ma tun yaushe yana ta azumi yana ta azumi yana ta azumi wata rana kuma ga ya aje azumi yana ta cin abincin sa sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce wa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala shaharin qat ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika azumin wata guda ba da dai bai taɓa cika azumi na wata guda ba illa ramadan sai ramadan shine kawai yayi azumi azumi na wata guda cicci wa ma ra'aytu fi shahari ban taɓa ganin ma'aikin Allah ba a wani wata akthar siyaman minhu da yafi yawan yin azumi a cikin wannan watan fi sha'aban kamar watan sha'aban watan sha'aban yana cikin watan da Annabi sallallahu alaihi yafi yawan yin azumi a cikinsa isa ga Aisha radiyallahu anha take cewa ta fi rama azumin ta ne a sha'aban saboda a lokacin ma'aikin Allah yana azumi kuna jira da kyau ko watan sha'aban yana cikin watanni da na yake yawan aikata yake yawan yin azumi daya watan sha'aban yana cikin watan da magabata as-salafu salih sahabbai da tabi'ai suke yawan yin azumi a cikin sa na farko wannan hadisi bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi abu dauda da nasa'i da majah da sun wannan hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai biyu da tabi'ai uku sun kasance suna yawan yin azumin watan sha'aban saboda me saboda shiri ne na watan ramadan kullum da kyau ko shiri ne na watan ramadan idan mutum yana da motar shi yana yawo a cikin garin na ya je ofis ya je kasuwa ce fani ya kano abin nan ya kasuwa ya ofis ya dan dai zazzaga ya kai yara makaranta sai ya zama na yana da tafiya jibi zuwa sokoto ko lagos shi da abokanan shi da wannan motar aha ina masu mota a yana yawo da ita aha kawai zai kada zai sa ta hanya na jibi sai ya yi mata sabis ko sai ya gobe ko yau an ji na farko dai an kai ta gidan mai ta cika an cika ta a gidan idan kaga shi mai yana cikin shedul ko sannan a je a yi mata minnan eh, will balance ne a je a duba kaza a je a duba sai a mata service gaba daya saboda doguwar tafiya kun bai ci magana ta da kyau ko magabata sun kasance saboda isowar ramadan sukan yawaita azumi sosai a cikin sha'aban ka lura da kyau duk wanda ka ga yana cewa azumin ramadan na farko yana wahala da shi ka dubi da kyau yana yawan azumi a cikin sha'aban kuma bai ci magana ta da ke ko magabata ramadan watan sha'aban ya cikin watanni da suke yawan yin azumi a cikinsa yawan yin azumi yanzu muna jumada akhira watan gobe shine watan rajab watan jibi shine watan sha'aban kaga ga karatu ga aiki da shi ga karatu ga aiki da shi saboda haka sai a yi kokari a ga watan sha'aban ka yi azumi da yawa a cikinsa dan wanda zai nuna maka da ramadan ya zo daman kawai kana kan kana kan aiki ne sai kawai kaga ka dora akai ina fata mun fahimci wannan da kyau amma mutum in yi azumi baya shi sa zai ga azumin ramadan yana ta ganin shi da abin nan qala wa hadathani an malikin an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-siyamu junna fa idha kana ahadukum sha'iman fala yarfuth ولا فإن مرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم قال وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليث يشي وحدثني عن مالك كما يحيى بن يحيى الليث يا كانت تدني وانا دغ مالك ابن انس عن ابي الزناد دغ ابو الزناد عبد الله بن زكوان عبد الله بن زكوان شيني abu الزناد يا rasu shekara ta 130 cicciku an al daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus ya rasu shekara ta 117 ana abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad al-yamani ya rasu shekara ta 57 bayan hijira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani hadisi ne marfu'i ko mawqufi marfu' wa ma udifa lin nabiyyi marfu'u wani hadisi ne marfu'i bukhari da muslim da abu dauda da turmuzi da nasa'i da sauraito shi ina son ku dauki ka'ida duk hadisai marfu'ai da ke cikin muwatta galibin su bukhari da muslim sauraito kun fahimci magana ta da ke ku galibin su bukhari da muslim sauraito su saboda me saboda galibin malaman bukhari almajiran malik ne kun lura da ke ko almajiran malik waɗanda suka yi ruwayar muwatta a gaban malik za a gansu su ne malamai imamul bukhari yi za kake ganin imamul bukhari in dai yana da hadisin malik ya ce babu fi kaza to yana fara gabatar da hadisin malik ne kafin ya kawo hadisan sauran malamai kasa wanda ya san malik shi ke girmama shi ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn ibn sakharin ad-dausi al-yamani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siyamu junna azumi garkuwa ne sai garkuwa daga daga shiga wuta ai garkuwa ita ce wanda ake rike ta lokacin da ake yaƙi da takubba ana rike garkuwa ne domin an kawo sara sai mutum ya rike da ita kamar yanzu da ake cewa motoci masu silken yaki mota ce da an sa mata bam sai dai kaga bam din ya faɗo ya tarwatse don bi iya huda ta ba ko kuma riguna da sojoji silke da suke sawa don an yi harbi sai dai a kakkaɓe kun lura da kyau kaga ta zama junna kenan ita ce garkuwar ba za ta huda ba kun mai ci magana ta da kyau ko to azumi garkuwa ne daga shiga wuta asiyamu juna. azumi garkuwa ne na ramadana ko wanda ba na ramadana ba azumi kowanne sai da na ramadana shi ne kan gaba asiyamu shi azumi junna garkuwa ne yana hana mishi shiga wuta saboda me saboda ai ita wutar an kewaye ta da sha'awa ne shi kuma azumi huwal imsaku an shahawata batsani wal farci da man galibin abin da ke kai mutum zuwa ga wuta kenan shahawata batsani wal ko dai sha'awa na ciki ya dai ci cika cikinsa da halas ne ko da haram kun lura da kyau ko wal ko kuma ya ga kawai shi dai gashi nan ne to shi kuma azumi shine kamewa daga waɗannan ɗin as junna azumi garkuwa ne fa idza kana ahadukum sa'iman to idan ɗayan ku ya kasance yana azumi fala yarfuf kada yayi arrafafu me arrafafu ita ce duk magana da ba a yi sai tsakanin miji da mata duk magana da ba a yi sai tsakanin miji da mata ita ce arrafasu wasu kuma suka ce arrafasu aljima wasu suka ce aljima'u wa ikhwanu jima'i da sauran abubuwan da ke tattare da jima'i isa Allah ta'ala ce wa ah, ah, hilla lakum lailatul siyam arrafasu ila nisa'i arrafasu ila nisa'i isa Abdullahi bin Abbas da ya fassara arrafasu sai ya fassara da aljima' ita saboda Allah ta'ala ya ce uhilla su yami siyami arrafathu ila nisaikum fala yarfus kada ya arrafathu kenan in mutum yayi arrafathu koda da iyalin shi ne azumin shi ya fara sauka wala yajhal kada ya wawanci kada ya wawanci yayi ihu haka kawai ba suka ji ya danna ihu kawai washi yana cikin koshin lafiya haka kawai ka ji ya ka iyo a ce lafiya a ce da ne ya koshi ina fatan kuma duk wani abu na jahilci ko kuma ana zaune lafiya kawai ga ya falle a guje ya je ya dawo duk wannan duk wannan kun lura da ke ko ko ana zaune ana cikin azumi fa ana zaune kawai sai ka ga ya ɗauki wani ya ɗaga shi sama lafiya wai an kawo labarin matan wannan ta haihu an zo da labarin matan shi ta haihu kawai sai a daga shi sama wanda aka duk wawanci ɗalibin ilimi baya wannan ɗalibin ilimi baya wannan wala ya jihar kada ya jihar kada ya aiki na wawanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in mur'un qatalahu idan wani mutum ya yaƙe shi ya yi faɗa da shi ausha ta mahu ko ya zage shi falyakul inni sa'im inni sa'im falyakul sai ce inni sa'im ina azumi inni sa'im ina azumi a zahiri zai faɗa ko a baɗi ne eh a zahiri eh yana cikin amalin lisan kenan ko to a azumin nafila ko a azumin farilla a azumin ramadan ko a azumin nafila Eh? kowanne to kun ga abin da nake jaddadawa dole mu yi wa malamai uzuri wani ya ce a nafila saboda ai ramadana gama gari ne kowa yana azumi so dan ka ce inni sa'im na shi ma wanda ya katala ka na yi uwa sa'im kisa dalilin sai ya ce to a na nafila za ka faɗa kun lura kai kuma ka ce a gaba ɗaya saboda ya mu junna azumin ya shafi na nafila ya shafi na farilla shi kuma wannan ya ce a na farilla saboda na nafila ba a fada kuma ya ci kunga duk wani shine ta'ali falekul in nisa'im sai suka ce falekul in nisa'im, in nisa'im, sai suka ce tunda ya ce in nisa'im, in nisa'im guda biyu kenan zai faɗa a na farilla zai faɗa a na nafila wallahi maganar malamai kana karanta ta sai ka ji kai wai tun da ya ce inni sa'im inni sa'im to zai faɗa a na farilla zai faɗa a na nafila amin ah, kenan zai tanka shi an sharuwa ya ce to sai ya ce mai bari ya bari sai an sharuwa. kenan an sharuwa zai tanka shi a ah, inni sa'im kai ba kana azumi ba kai ba kana azumi ba inni sa'im Allahumma inni sa'im shike Allah ka shaida ina azumi kullum da ke ko duk mun ga wannan da zara an ce ramadan ya ya an ga wata an fara azumin ramadan dan tasi a saudi arabia sai ka ji yana ce maka inni sa'im kan kudin mota kudin kaza ba za ku yi jayayya da shi ba inni sa'im inni sa'im a sai dai a dai sulun a dai sulun ta ya za a yi ba ma kuɗi kullum duk magana ce kan yadda za a kada mutum ya bayyana da aikinsa kullum da kyau kan mutum ya bayyana da aikinsa gaskiya babu dalili da da ya kore na nafila kullum da kyau babu dalili da ya kore na nafila ɗaya kenan to amma kuma karka je kana ɗaiɗaita ibadarka kun bai ci magana ta da ke ko amma da rasulullah ya ce falyaqul inni sa'im to raka in ka ce allahumma inni sa'im shi ke ina azumi ina azumi shi kuma dan najeriya ne zai ce to wa za ka nuna maka na azumi sallah fa a ma'aikata sai ka ji ana kiran mutum sallatau wannan isgili ne isgili ne wannan da ayoyin qur'ani zai kai mutum ga kafirci ko mutum ba wanda ya ce da kai sai ka bi shi kaje ka yi sallah farkon lokaci amma da ya je zai yi ka bashi je amma sai ka ce mai to sallatau wannan zai kai mutum ga kafirci domin izgili ne da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala قال وحدثني عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع ila sab'i mi'ati du'ifin illa siyam fa wa ana ajzi bi qala wa an malik an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu wannan shine isnadi in ga zance al-isnad shine rijalul hadith rijalul hadith shine malik da muka karanta yanzu an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle Allah ya ce wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi ma'aikin Allah ya ce ba fa ma'aikin Allah ya ce wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi ba yau ma'aikin Allah ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsewa da wanda a hannu raina yake a hannunsa ina rantsewa da wanda nafsi biyadi raina yake a hannunsa shine wa kenan Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah ta'ala yana da hannu wannan sananne ne duk dalilai na shari'a sun tabbatar da wannan in an ce dalili na shari'a na farko shine qur'ani na biyu shine hadisi qur'ani ya tabbatar ya yace yadullahi fawqa aydihim innal ladzina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim haka ne yace ah, yace yace bal yadahu ba basutani yunfiqu kayfa yasha yace tabarakal ladzi bi yadihi al mulku ga hana tsaka mutum ya ce wai Allah bai da hannu bayan kuma shi ya faɗa yana da hannu a antum a'lamu amillah ga manzan Allah ya faɗa duk a halittun Allah baki ɗayansu mutanensu da mala'iku da aljanu da duk da kowa ba wanda ya kai sanin Allah kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka babu wanda ya kai sanin Allah kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah din ne ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsewa da wanda raina yake a hannunsa la khulufu fami sa'im wallahi bashi na bakin mai azumi me bashi a'a ba wari gari hamami yawa ke da kanka ka ce wari ko hamami ban ji ba shi ma yare yana hausa tana da ƙarfi bashi yana da ba shi ba ba bashi hamami abin da ke fitowa da daga bakin mai azumi ka dinga jin bakin yana wani bugawa haka eh? ya ake cire ya ake faɗan shi ya eh? ake faɗa da nufanci to da nufanci na ce ba da nufe ya ake cewa da nufe haka ne nufa wani ne gugu ma eh to ya ake fada da yarbanci eh oro eh oro eh to shi ke da nufanci ba a dan ya bai fito bayan su sai kasa fitowa ne eh da da bagi eh kenan a baki ai yanzu hamamin ne da ke fitowa daga baki in ce ya yi tsami ta kan yi na masara ne ko na bibe shi kuma wani ya ce bibe gyatsa to ba kuma gyatsa ba ce ba kuma magos ba eh. abin da nake bukata kun gano surar kenan abin da muke so a kai da fulatan cifa ta sai mun samu wani ya gaskata ka sai mun samu wani fulatan ya gaskata haka ne da kwa fa Eh, ya ke cewa eh basu to za mu samu wani ya gasgata ne ina son ku lura da kyau duk so muke mai taqarub ka fahimci maganar mai ake nufi da fassara ku lura da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la khuluqu fa bisahim wallahi hamami bashi na bakin mai azumi atyabu inda Allah ya fi daɗi ya ƙanshi a wurin Allah min rihil miski akan ƙanshi na almiski an shi na almiski ma abin sani kawai ya zaru shahawatahu shi mai azumi yana aje shi yana aje sha'awarsa gefe guda imana yana barin sha'awarsa wa ta'amahu da abincinsa wa sharabahu da abin shansa min ajali saboda ya li azumi na wane in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ana ajizi bihi ni zan saka da azumi sallafa tashi ce hajji nashi ne amma ya ware azumi ya ce wannan nawa ne kasan yana da muhimmanci sosai da sosai kullu hasanati kowanne kyakkyawan aiki guda bi ashiri amsaliha ana ba da ninkinsa ne gira goma subhanahu wa ta'ala ila saba'i mi'ati du'ifin ila saba'i mi'ati du'ifin haka za a dinga ninninka maka shi wannan hasana guda ɗaya har zuwa ninki 700 illa siyam sai azumi kadai shi azumi kan fa huwa li shi wannan nawa ne wa ana ajzi bihi ni zan sa ka da azumi subhanallahi alazim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi azumi ba cikin wancan lissafi shi wannan nawa ne kawai in ji Allah subhanahu wa ta'ala ni zan sa ka da shi saboda me saboda wani mai azumi ya zau shahawatahu yana barin sha'awarsa yana barin sha'awarsa wa ta'amahu yana barin abincinsa wa sharabahu da abin shansa min ajali saboda sai mai azumi ya kago ma kanshi sha'awa ya fitar da maziyi ya bar sha'awarsa bai bar sha'awarsa ba to ya zai kuma ka ce yana da azumi bayan azumin huwal imsaku an sha wa tayil batani wal farj ai maziyi sha'awa ne in an tambaye ka me maziyi huwal ma'u al-abyadu ar-raqiq yakhruju kai tsaye balle kuma fitar mani ne mani huwal ma'u al-abyad as inda shahawati kenan yana azumi saboda me saboda ya zaru shahawatahu mai azumi yana barin sha'awarsa yanzu wanda ya fitar da mazi ya bar sha'awarsa wanda ya fitar da mani ya bar sha'awarsa ya za ka ce yana da azumi waka tsoraka dalili akan cewar fitar mani ko fitar mazi yana kare azumi wannan dalili ne waka gashi nasi domin mai azumi ya zaru shahawatahu yana barin sha'awarsa wa ta'amahu da abincinsa wa sharabahu da abin shansa min ajali saboda ne shi yasa aka ce azumin huwal imsaku an shahawatayil batani wal farj dan ya haɗe maka waɗannan gaba ɗaya قال وحدثني عن مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين kun ji malik ibn anas ya ce babu jami'i siyam babin da ya tattaro bayanai a kan abin da ya shafi azumi kaga falalar azumi ne hukuncin azumi watan azumin ne kaza kaza kaza duk su ne ake bayani قال وحدثني an مالك an amihi daga baffan malik domin ammu shine baffa wan uba ko kanin uba an amihi daga baffan malik waye baffan malik shine abi suhail bin malik shine abu suhail dan malik to ai abu suhail kunni ce ba suna bane kun lura da ke ko shine nafi shine nafi an ammihi mana an ammihi abi suhail bin malik mana kenan an ammihi qala hadathani malik an nafi bin malik kun lura da kyau ko ka lura da kyau an malik an ammihi suhail bin malik ammihi dan uwan babansa waye baban malik anas haka anas ibn malik nafi'u ibn malik kun lura da kyau ko anas ibn malik nafi'u ibn malik kenan da anas mahaifin malik da nafi'u duk wa da kani ake duk babansu shine malik kakan malik kenan kenan anas ya mai da sunan babansa ne mana muna nufin anas mahaifin malik ba anas ibn malik sahabi ba abu hamza ba shi ba fi ya rasu shekara ta 140 bayan shekara ta 140 an abihi daga babansa baban nafi kenan shine wa malik shine malik bin abi amir al-asbahi ya rasu shekara ta 73 mai hijira ana bi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi annahu qal abu huraira yace qal yace idza dakhala idan watan ramadan ya shigo futihat abwabul janna sai a bubbuɗe kofofin aljanna Allah akbar ramadan yana shigowa sai a bubbuɗe kofofin aljanna wa ghulliqat abwabun na sai a rirrufe kofofin wuta kulura a bubbuɗe ya sha bamban da a buɗe a rirrife ya sha bamban da a rufe kullum da kyau ko don cewa i hat bai ce hat ba hat sai a buɗe hat sai a bubbuɗe shi ne tasiri na atadif na wa kat abuwa nar sai a rirrufe ƙofofin wuta wa suffidati shayatin sai a ɗaɗɗaura shaiɗanu. wannan hadisi bukhari da muslim da nasai da eh wannan hadisi ne makufi domin abu huraira ne ya ce ya ce idan ramadan ya shigo haka ake yi kuna jina da ke ko to tambayar ita ce irin wannan magana fatawa ce ita hukunce hukunce saboda haka abu ne da babu ijtihadi a ciki shi sa suka ce da shi hadisi ne marfu'an hukuman ya ji shi ne daga wurin ma'aiki sai bai ce ba aiki ya ce ba ya ce ba domin irin wannan bayanin to bayani ba bayani ne da mutum yake da hadinsa ba kun lura da kyau ko yau saboda bayani ne ba na hukunce hukunce ba ne in ramadan ya shigo ga abin da ke faruwa kaga wannan falala ce ta ramadan kuna ji da kyau ko kuma za ga wannan abu ne mahsus gashi nan ana gani in ramadan zai ga kowa ya nutsu ina fatan kuma yace wannan da ke kowa ya nutsu a hakan nan kuma in ramadanan ya yi sai kuma ga dai mutane kuma dai suna shan suna zuwa mami market ɗinsu ne suna kurba duk da cewar babu suna cewa babu kasuwa a lokacin ma'ana ana ganin barna da ramadana sai dai ba kaman wajen ramadana ba sai malamai suka ce gogayen shaɗanin ake ɗaurewa manya-manyan shaɗanin ake ɗaurewa lalle ilalla da ramadan za ga an nasu gari ya nasu wanda bai sadaka za ga ya ƙara sadaka wanda yake kaza za ga mashaya ta ba gaba ɗaya sun daina da ramadan za ga gaba ɗaya wani har ramadan ya wuce bai shanta ba sai in ramadan ya wuce kuma afanillahu iya ku wani kuma ana buɗe baki ne zai busa ta afanin wa iyyakum Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه قال وحدثني عن مالك أنه للشي مالك سمع أهل العلم يا جمال من لا يكرهون السواك للصائم في رمضان باسا تبع هنا ين أسواكي جميع أزمي أشكر رمضان mai azumi zai iya yin asuwakinsa a cikin ramabana fi sa'atin min sa'atin nahar a kowane lokaci da rana lafi walihi ba wai an ce sai a farkon yini ba wa lafi akhirihi ba sai karshen yini ba an an ce farkon yini shine kabalin zawal in ce akhiri shine da zawal a kowane lokaci zaka iya yin aswaki qala maliku rahimahullah qal walam yasma ahadin min ahli ilmi malik bai ji wani malami ɗaya daga cikin malamai ba yakrahu zalika yana hana ayi aswaki wala yanha anhu ko ma yana hana azumi babu shi me kenan kenan aswaki halas malas ne ga mai azumi ina fatan kun bai wannan da ke ko mai azumi yana yin aswaki mai azumi yana yin aswaki ba wanda ya hana shi yin aswaki abin na farko kaga bai ya ce mai ishmawi ya ce makaruhi ne mai ishmawi ko mai isiya ya ce makaruhi ne a yi asuwaki da danyi kaga bai kora asuwakin ba a daman asalin matsala shine tabbatar da asuwakin ana yi ko ba a yi kun da kyau ko daga nan tunda ana yin asuwaki gaba ɗaya yini sai a ji ana yi da ɗanye ana yi da makilin kun da kyau ko duk kaga dai ƙarƙashin yi da ɗanye ne duk abin da ake magana shine kada wani abu ya wuce maka makoshi sawawun da ɗanye za ka yi ko da makilin za ka yi kada ka bari wani abu ya wuce maka shi ko da tarbejiya za ka yi ko da me za ka yi kar ka bari wani abu ya huce maka in za ka goge ka tabbata ka tsarkake shi ke kuma ka ga wannan ya ta'allaka ga wani ne zuwa wani qala wa haddathani am qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'da fitri min ramadan innahu lam yara ahada min ahli al-ilmi wal sumu yasumuha wa lam yablughuni zalika an ahadin min salaf wa inna ahli al-ilmi yakrahuna dhalik wa ya yakhafuna bid'ata أو أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يجي وسمعت مالكا يقول كما ناج مالك ابن أنس يناتشيوا في صيام ستة أيام dangane da abin da ya shafi azumin kwana shida ba'ad al-fitri min ramadan bayan an kammala azumin watan ramadan ayi azumin kwana shida a cikin watan shawwal yace ya ji malik yana cewa me yake cewa innahu lalle shi malik lam yara ahadan min ahli ilmi bai taɓa ganin wani cikin malamai ba wal da fahimtar addini ya sumuha yana azumin wannan siti shawwal din nawa kenan ɗaya. qala maliku qala rahimahullah wa lam yablughuni malik yace bai taba zuwa gare ni ba zalika yin haka din an ahadin min salaf daga wani cikin magabata sahabbai ko tabi'ai ban taba jin cewar wani yayi azumin sita shawwal ba sabuwar magana ke al wa inna ahlal ilmi yakrahuna zalik lalle malamai suna kyamatar yin haka din yin me azumin kwana shida a cikin watan shawwal wa yakhafuna bid'atahu suna tsoron fa kada ya kasance bid'a ne wa an yulhiqa bi ramadana kuma suna jin tsoron kada a riskar da shi da ramadan ma laysa minhu abin da bai cikin ramadan waye suke jin tsoron kada ya wannan danyen aiki ya riskar da abin da ba ramadana ba cikin ramadana ahlul jihalati wal jafa' wanda suke jahilai ne da ba san addini ba laura au fi zalika rukhsa inda sun ga hakan akwai sassauci sun ga wani malami ko wani sahabi sai shi to ai ramadanan wani ma shi kwana 36 inda shi ne laura au zalika rukhsa da inda ahalin ilmi inda sun ga sassauci haka a wurin malami wa ra'awhum ya'maluna zalika inda sun ga malami suna yin haka ina fata mun fahimci wannan da ke ko kenan mazhabin malik rahimahullahu azza wa jalla dangane da azumin siti shawwal shine mai akwai shi ko babu babu ne aslan babu shi daga tun da babu shi ko dai zama makarumi ko zama bidi'a ina fatan kuma yanci magana ta rikin malik ibn anas ya ce lamyara ahadan min ahalin ilmi wal fiqh ya bai taba ganin wani yayi ba ɗaya kenan walam yablughuni zalika an ahadin min salaf yace bai taba samun bayanin wani sahabi ko wani tabi'i yayi shi na farko hadisin man sama ramadana ثم أتبعه ستة من شوال حديث رواه مسلم حديث مسلم kun bai ci magana ta da kyau ko duk duniya babu wanda ya ce ga wani malami guda ɗaya da ya hada ilimin al'ummar duka babu shi ka riƙe wannan da kyau la abubakar wala umar wala usman wala ali babu wanda yake in bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in bayan manzan Allah to babu wanda ya hada ilimin gaba ɗaya kun lura da kyau babu shi lokacin da ya san wani abun sai ya zama akwai kuma abun da bai sani shi yasa da aka tambayi abubakar dangane da abin da ya shafi jadda wani sahabi ne ya bashi amsa mun karanta da ku a sau ka farko kun da kyau ko akwai misali da abubakar sai da ya nemi agaji daga wurin sahabbai ɗaya kenan umar ibn umar khattab ya dinno zai shiga ƙasar sham sai aka ce akwai a amwas annoba ta rikita ƙasar gaba ɗaya sai ya tsaya sai ya tambayi sahabbai akwai mai hadisi akwai mai bayani kan abin da ya shafi ta'un sai abu hurera ne magana ya ce a rasulullah ya ce in ana annoba a gari kada na ciki ya fito kada na waje shiga kenan bai sani ba sai da ya koma fatawa nura wannan sananne ne duk a cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne ake tambaye shi hukunci ya bada bayani amma bayan shi ilimin gaba daya al'umma ce take dauke da shi duka yanzu wannan al'ummar gaba ɗayanta da malamai indiya da na makka da na madina da na germany da na indonesia da na kenya da na sudan da na nigeria in ka haɗa su ne gaba ɗaya suke ɗauke da ilimin amma babu wani malami yau ɗinin da yake numfashi da za ce shi haɗa ilimin gaba ɗaya ba a samu zamanin malik ba ba za a samu yau ba kun gane wannan to in ka gano wani sai abin ya zame maka da sauƙin gaske akan kowanne malami zai faɗi abin da bai sani ba isa malamai suka ce hadisin bai zo wa malik ba hadisin bai zo wa malik ba shikenan inda bai zo mishi ba shikenan sai ya yi bayani akan abin da ya sani kun lura da da maganar ko to ga wannan zai fito maka da abu fili ya yi bayani akan abin da bai saboda haka shi a sanin babu ɗaya kenan na biyu akwai ƙanshi ƙanshin ya sani damun matakin shi ne a ce hadisin da kai gari shi ba abu na biyu kuma akwai ƙanshi ƙanshin ya sani domin yadda yi maganar ba ya yi magana ne akan tunda ya nassanta azumin suke shawar kullura ya nassanta shi ya ce fi siyami sittati ayyami ba da fitai ya nuna ya ga ana yi kenan kuma waɗanda suke yi ɗin ba sa rasa dalili da suke yi kun bai ci magana ta da kyau ko sai dai dalilin bai kai dalili a wurinsa ba wannan wadih wannan wadih saboda haka hadisi zai iya zama ingantacce shi hadisi ingantacce ne ta inda ya zo maka sai ya zo maka ta hanyar da ba ingantacciya ba ta inda ya je ma wancan sai ya je mashi ta inda ya inganta zai iya yiwa saboda daman da isnadi ake hukunci haddasani wani haddasani wani haddasani wani to shi ta inda ya hadisin ya zo mashi ya zo mashi da'ifi ta inda ya je wa muslim ya ji mai sahihi shikenan kun gane wannan maganar da kyau wannan saboda haka za ka babu cin karo a kai in ka duba zarkani gogaggun malaman malikiya duk sun tabbatar da hadisin gogaggun malamai na malikiya duk sun tabbatar da hadisin su alƙawfi iyabu su waye su duk sun tabbatar da bayani kuma sun yi bayani ko dai hadisin bai kai ga malik ba ɗaya kenan ko kuma hadisin ya kai ga malik amma ba ta hanya ingantacciya ba kuma baya hana ya kai ga wani ta hanya ingantacciya so da haka kenan in dai jumurin ka kare ilimi ba kare wani mutum shi ɗaya ɗaya ba za ka zama ɗa a cikin al'umma kullum da ku قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه wato idan malik zai saki bom sai ka ya ce min ahalin ilmi wal fiqh to zai danno ta ke amma wani lokaci sai ka ya ce min ahalin ilmi ko ba kwa lura da istilahat din ne eh in zai zubo ta sai ka ya ce min ahalin ilmi wal fiqh qala yahya سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصوم وأراه كان يتحرى ما هو كنت أزم رانا الجمعة إيه كل رأيك يقول me hukuncin azumin ranar juma'a eh ban ji ba makaruhi ne ko saboda me eh eh a ɗauke azumin a ce za a yi shi ranar juma'a kadai shine ne makaru in ba hada shi da wani ba a yi na hadisi yake tambaye ku nake bulugul maram ɗaya da wanne kuma babu shi a riyadu salihin amma da akwai shi a bulugul maram abinda nake so ku gane bulugul maram littafin shafi'iyya ne kun gane magana da kyau riyadu salihin duk da ba littafin ahkam bane littafin shafi'iyya ne dan imamun nawawi ne ya rubuta shi kuma imamun nawawi shafi'iyyul mazhab ne kuma kin ni. imamu shafi'i baya taba ya wannan imamu nawawi bai taba saurara ma wanda ba shafi'i ba ina son ka lura da kyau bai taba saurarawa wanda ba mu shafi'i ba sai ka karanta al-minhaj sharhin muslim zaka ji ya ce wa mazhabuna wa mazhabul jama'ir ya kai mujtahidi ne mutlaq cikin mazhaba da wajen mazhaba amma sai iya kokari ga ya kare mazhabarsu ina son ka gane wannan kun lura da kyau ko ibn hajar ba shafi'e ne so ka hadisan da ya kawo a bulugul maram hadisai ne da suke goyon bayan masail na mazhaba shafi'iyya don tambaya ɗaya da zan maka shine da ya ce babin filmiyahi dukkanin hadisan da suke magana a kan ruwa su ya kawo a zaɓowa in ya kawo waɗannan to ya kawo waɗanda suka goyi bayan fatoyinsu ne na shafi'iyya haka yake haka na umdatul ahkam umdatul ahkam littafin hanabila ne saboda ka hadisan da suke bayan masailin hanabila su suka kawo me zai nuna maka haka ba hadisan babun gaba ɗaya ga kawo ba ka lura da kyau kun bayyanci magana ta da kyau duk waɗannan a hadisan littafan da kuke karanta dinnan malamai ne gogaggun malamai ne a mazhaba kuma sun tara hadisan da mazhabarsu ta gina hukunce-hukunce ne a kansu shi ya sa tambayar da nemi kuma nake ƙara yin ta da ya ce kitabun tahara duk hadisan tahara ya kawo a a kowa ɗansu da bai kawo ba kun bai ci magana ta da ke ko ina sa ku lura da kyau duk malamin da aka ce mai yana mazhabar haramun ba ne? muhammad ibn salih al-usaimin ce yi wal akhdhu bil mazhab wajib wajibi ne mutum ya zama yana da mazhaba wajibi ne ya zama yana da mazhaba in ji muhammad ibn salih usman a sharhin bukhari da yayi sai ya ce wallahu alam abin da yake ganin ya fi shi ne mazhabar hanabila ba kan ta yake ba malam usman kafin ka ga ya fita mazhabar hanabila za ka ji mun koshi yanzu idan aka ce maka kawo masail guda goma da malam usman ya fita mazhabar hanabila an hada ka da aiki ƙwarai an hada ta da aiki to mu dawo karatu me hukuncin azumin ranar juma'a qala lam asma ahadan min ahalin ilmi wal fiqh yace ban taɓa jin wani malami cikin malamai ba da yake ya san ilimi sosai wa man yuqtada bihi da ma malamin da ake koyi da shi to ba yanha an siyami yawmil juma'a da yake hana azumin ranar juma'a ya ce wai ba a yin azumi a ranar juma'a sai ce wasu ya muhu hasan ya azumin ranar juma'a ma abu ne mai kyau ba makaruri ba ke ya ce wa kadar aitu ba abu ahalil ilmi ya somu na ga wasu cikin malamai suna azumtar ranar juma'a wa urahu na ga wani malami ya ta kana ya harrahu ya kasance ma yana kirdadar ranar juma'a ne ya yi azuminta sai malamai suka ce wai wannan malami ne wannan da malik yake magana a kansa sai suka ce shine muhammad ibn munkadir muhammad ibn munkadir wasu kuma suka ce shine sufwan ibn muslim dangane da azumin ranar juma'a akwai hadisi daga abdullahi ibn mas'udin allah ta'ala ya kara mushi yadda ya ce kana sallallahu alaihi wasallama ya sumu salasatu ayyamin min kulli shahrin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana azumin kwana uku a kowanne wata ɗaya ke ko wa qalla ma ra'aytuhu yufṭiru yawm juma'a ya ce in ji Abdullahi bin mas'udin da kyar kaɗan nake ganin shi baya yin azumi ranar juma'a in ji wa in ji Abdullahi bin ya ce da kyar kaɗan ne yakan ga manzon salama baya yin azumi ranar juma'a yana yawan yin azumin ranar juma'a to shin yanzu wannan hadisin za ka ce ɗaya ne ko biyu anasalam ya kasance yana azumin salatatu ayyamin min kulli shahar azumin kwana uku a kowanne wata shin matsala ɗaya kenan sannan matsala ta biyu wa qalla ma yuftiru yawmal juma'a kuma kaɗan ne yake fashin yin azumi ranar juma'a matsala ta biyu ko ko a'a hadisin yana magana annabi sallallahu yana yin azumi ne a kwana uku na kowanne wata saboda haka sai juma'a ta shiga waɗannan kwanaki uku in wannan ne zai zama ba'id ta yana zai zama ba'id domin da wuya a kowanne wata a ce kwana ukun shi sun shiga laraba alamus juma'a ko alamus juma'a asabar ko juma'a asabar lahadi a ce a kowanne wata a cikin watanni goma sha biyun nan haka a yamal bil suke kasancewa kun lura da kyau ko sai zama da kenan yana azumin kwana uku kuma yakan yi azumin ranar juma'a da kyar ma yakan fasa azumin ranar juma'a kuma wannan hadisi turmudi ya rawaito shi hadisin abdullahi bin mas'udin kenan sai abdullahi hadisin abdullahi bin umar da ya ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muftiran yawmal juma'ati qat ya ce abdullahi bin umar ya ce bai taɓa ganin annabi sallama yana cin abinci ba ranar juma'a eh kuma ya ci magana ta da ke ko saboda haka mu dinga bin karatu a hankali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mutum zai bar bakinsa haka kawai ne ko kuwa yana ga cikin abin da ya sa wasu suka karhanta asuwaki ga mai azumi saboda yin asuwakin yana rage hamami shi sa ga malik ya ce mai asuwaki zai iya yin mai azumi zai iya yin asuwaki ba zai cutar da shi daga hamamin ba kun lura da ke ko to amma diya da kai ga asuwaki in dai an yi azumi ramadan ya fara ja sai ka ji baki mutum yana tashi kun lura da ke ko wa alaikum salam a yi azumi a an na a naka an yi samu ne a an yi samu ne ai an ta biyu kuskuren bugu ne a magar da gyara karka gyara kusan da su mai eh. kawo sharab ko nuskaci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك